Wanda yake a shekarar 1991 aka fara tunanin keɓe rana ta musamman domin matasan duniya. Amma a shekarar 1998 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ware ranar goma sha biyu ga watan Ogas na kowace shekara ta zama ranar gangami da lakcoci domin an karar da al'ummar duniya musamman hukumomi da gwamnatoci dangane da muhimmancin kula da rayuwar matasa da kuma kiyaye haƙoƙinsu ta yadda za su zama masu amfani ga al'umma. Taken ranar na bana shine kirkiro da sabbin dabarun sana'o'i da kirkire-kirkire masu alfanu ga matasa domin ci gaba mai ɗorewa. kuma har ma wasu daga cikin matasan Najeriya ke tofa albarkacin bakin su. Sunana Nuhu Muhammad Hassan. Gaskiya mu jihohin matasa ba su san ma menene ranar matasan ba. So amma abin da zan iya cewa shine da Allah matasa suke amfani da wannan rana wajen aika sakuna ga shugabanni ga 'yan uwa na faɗakarwa domin zaman lafiya da kuma yadda yanayin ci gaba zai zo musu. Sunana Comrade Kabiru Possible. Babban matsalar matasa a yau shine rashin mai da hankali da jajircewa akan neman na kai. Muna ta'allaka da cewa komai gwamnati ce za ta yi mana. sunana ali muhammad shatima gaskiya idan zan ba matasa shawara zan ce su ba sana'ar hannu mahimmanci saboda wayannan shugabannin namu ba san ci gaban mu ba domin duk abubuwan nan da ake da suna yi ne akan masalahar kansu kowa ya nema kansa mafita kar ya ji a ransa cewa wai wani shugaba nan gaba zai zo ya shigo da wani abin da zai nema mai ci gaba a cikin rayuwar shi Comrade Abubakar Muhammad General shine tsohon mataimakin shugaban majalisar matasa ta Najeriya yayi tsokaci dangane da taken ranar matasan na bana. Idan aka yi la'akari da wannan take da majalisar ɗinkin duniya ta sa a wannan shekara to za mu ce kamar najeriya suka kalla suka saka wannan taken domin kusan mun fi kowa ci baya a cikin wannan saboda la'akari da sama da kaso wato saba'in na al'ummanmu matasa ne waɗanda suke ma ƙasa da shekara ashirin da hudu kuma a wannan adadi za ka ga da yawa ba sa zuwa makaranta ba kuma sa zuwa wurin sana'ar gwamnatoci sai su ce suna bakin ƙoƙarinsu to amma bakin ƙoƙarin nasu bai isa ba bai gamsar ba sannan kuma kaga matasa da suka zama kamar nauyi ga al'umma ba sa komai kusan kaso tara. a Najeriya. To sai dai Malam Abdullahi Dauda wanda ke da cibiyar buga takardu da zane-zanen fasahar sadarwa ta injin kwamfuta ya fayyace kalubalen da masu sana'o'in hannu ke fuskanta a Najeriya. Babban kalubale shine a tallafa wa matasa yadda za su dinga handling suna expanding business ɗinsu musamman yadda za su dinga ɗaukan na ƙasa suna koya musu kasuwanci su ma suna koya. suna taimakawa matasa wajen sama musu aikin yi su ma a karan kansu to dole haka ba zai taba samuwa ba idan har mutum ba shi da isasshen jari a hannunsa to at least ya kamata gwamnati ta samu ta dinga tallafa matasa su samu su dinga dogaro da kansu kaga yanzu idan aka ce an tallafa min zan iya bude wani wajen in tura wasu su ma su rike kansu yara sun samu aikin yi su ma karkashin su za su iya samun wasu Hakan dai na nuna tsananin bukatar da ke akwai ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen tsare-tsaren da suka ce suna fitowa da su domin tallafawa matasa su tsaya da ƙafafunsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.